لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو قاسة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسترد رزقك من ديرك والسعد شرار خلقك وابتل بحمد من أعدانا وأبتم بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله ولي العجابة والمن يا حي يا قيوم يقول اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ نجيت من جهاد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من شر السلطان ومن شر ما تدري به أقلامهم ونعوذ بك أن نقول بحق ندلب به غير طاعته ونعوذ بك أن نتزين للناس بشيء يشيننا عندك ونعوذ بك أن نستعين بشيء من معاصيك على در نظر بنا ونعوذ بك أن تجعل أحدا أسأل بما علمته منا اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليتي صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخدايا فلن يفدعنا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبك ندرع في نهور الأعداء الجبارين وبك ندرع في نهور كل عدو وحسود وبك ندرع في نهور فسكة الجن والإنس وسائر المخلوقات وبك ندرع في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أئنا على ديننا بالدنيا وأئنا على آخرتنا وافزنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما قدرنا اللهم آمنا في أوداننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوداننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddare mu rayuwar mu ta kai kuma ya bamu ikon haɗuwa wannan biri kama wanda an saba a wannan masallaci na rana a teku a wannan gari na birnin Kebbi a na abin da na tafsiri da ake gudanarwa a wannan bagiri to muna yi Allah godiya da ya kaddare mu da samun a mu ta kawo wannan lokaci a wannan rana ta juma'a a yau juma'a ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku muna yi ma Allah godiya da ya gwada mana wannan lokaci kuma muna ƙara gode ma Allah da ya tausaya mana ya haɗa kan ya haɗa kan musulmi baki ɗaya aka tashi da azumi baki ɗaya muna yi ma Allah godiya kuma muna ƙara yi masa godiya kuma muna ƙara roƙonka ya Allah ka gwada mana lokacin ajewa a aje shi da miliya guda saboda girman ka Allah akwai wani abu da ya rage gare mu wannan muka bukata gare ka a cikin rayuwar nan ta ta duniya ka gwada mana ya Allah ba da dadewa ba ka gwada mana mu duk nan ga na Najeriya sun bushe gaba ɗaya saboda girman gwada mana gushewar hitintin nan gana Najeriya gaba dai Allah kai mana maganin su saboda girman ka Allah ka dawo da mu da amincin mu da muke da shi a da laihin da mu yan Najeriya muka yi ma har kai hushi da mu ka iza mana waɗannan abubuwa kawa girman ka Allah ka yahi mana laihin nan Allah ka yahi mana laihin nan Allah ka yahi mana laihin nan Allah ka busar da hitintin nan ba Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tuna kamar shi maishe ta garin su inda ta hito Allah ta can Allah ko ina hajjina nan ta hito ka maishe ta can kuma kasar mu ka zaunar da mu lahiya aminci muka roƙonka da lahiya da zaman lahiya haɗin kai da ilimi da arziki masu amfani Allah ka azirta musu saboda girman ka Allah akwai alheru da muka karanta wa'anda kake ba su a cikin azumin da Allah ka samu cikin wa'anda ka yi ma alƙawarin babban rabo a cikin wannan wata dukkan mu da muke nan muna da bukatu daban-daban a wurin ka saboda girman ka Allah ka tausaya mana bukatun nan na mana alheri ka biya mana su wayan daga sanin ka ba alheri na ba Allah mai she su alheri ka biya mana innaka ala kulli shay'in qadir abubuwan da kuka san muna tsoro saboda girman ka Allah kai mana rahama kai mana kariya dukkan mu Allah ka kare mu daga sharrin duniyar da gaba dai saboda girman ka Allah ya ga mana mun taru da yawa muna roƙon ka Allah kawa girman ka Allah ka hada mu aljanna haka Allah ka hada mu aljanna haka da girman ka Allah cikin taron gana mu idan akwai dan wuta muna roƙon ka Allah kai mana rahama Allah ka goge suna ne daga wuta Allah ka rubuta ya cikin ya aljanna amin ka hada mu tare da shi aljanna firdausul a'a saboda girman ka Allah ka tausaya muna ka ansa mana addu'o'in Allah kai mana rahama ka warkar da mu daga dukkan ciwuta babu shakka wasu mu ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya wasu daga cikin waɗanda suke da lahiya Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka amintar da mu a cikin dukkan gidajen mu kuma ka amintar da mu a cikin dukkan garuruwan mu kuma ka amintar da mu a cikin faɗin wannan jiha ta mu wannan birni namu Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mu wannan birni shirya ka da aminci da kwanciyar hankali بسم الله الرحمن الرحيم yi mata addu'a yadda ya kamata idan mun zo wajen addu'a yana da kyawu wato ku yi abin da ya kamata ku yi wato wajen karba addu'a in nan tun da mu biyu ke addu'a da mu da ku annabi ya ce amin din nan addu'a nan tana da muhimmanci duka hasar da yahudawa ka musulmi duniya babu kama amin saboda su ba su da shi to idan abin da an je wajen addu'a ku yi kokari ku karba Allah abin da muka roƙo ne kana abin da ya wuce wato a ce haɗin kai da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa a najeriya ya dawo kamar wanda an ka saba kohe da haka wannan shi ne fatanmu Allah shi mana jagora kuma Allah ya karba mana manufarmu Allah ya kara mana lahiya da zaman lahiya suratul isra'i bara kun san mun kwana karshen suratul nahl inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun haqiqa Allah yana tare da masu takawa inna allaha ma'al ladina taqaw haqiqa Allah yana tare da masu takawa wayanda ke jin tsoron Allah kun san abin da tsoron Allah ya abin da Allah ya ce da barin abin da ya ce a bari wanda ya hika wanga ya hika tsoron Allah inna akramakum indallahi ataqakum lalle wanda ya hika karama wurin Allah wanda ya hika takawa to Allah yana tare da masu takawa gwargwadon takawakka gwargwadon wanda Allah yake tare da kai da gudunmawa ta da taimako ne wallazi na musulmuna kuma waɗanda suke masu kyautatawa to wannan shine abin da sura ta zai da shi kuma na muka kwana shekarar ta wuce to suratul isra'i za mu tashi insha Allah mana roko ga Allah shi mana jagora kuma shi kama mana wannan aiki wata sama suratu bani isra'ila kuma ana ce mata suratu bani isra'ila makiya wannan sura ta sauka a makka mi'atun wa ashiru ayatin tana da ayi dari daya da goma wa au ihda asharata aya ko aya a abin nan dari daya wato da aya goma sha daya wa mihawar iha wato faifan inta wato abin da taka kewayawa gare shi ar-ra'isi jagora al-muqarana bainal ashiyai aunawa tsakanin abubuwa ta ce ku dibi abin nan lokacin wani kuma ku dibi lokacin wani ku hada wahi zama daidai ku dibi abu kaza da ya faru da abu kaza wahi zama daidai ku dibi annabi kaza da annabi kaza wane ne ya zama babba haka dai take aunawa da darajoji bin nisbati lid wato ga nasaba da addini wa shakasiyatin rasuli da kuma eh, abin da na shakasiyar manzo wato shi kansa manzo kai ne kana auna shi da sauran annabawan da sun ka wuce wane ne ya dara daraja sallallahu alaihi wasallam ta bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi abdihi tsalki ya tabbata ga Allah da ya isra'i da bawa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan da daddare na nusiba ala darfi isra'u ya an ce isra'i ana nihi sayrul laili tahiyar da aka yi da daddare wato tahiya da daddare shi ake ce ma isra'i wa fa'idatu dhikrihi wato abinda a fa'ida an batun isra'i shine al isharatu bi tankirin wa tankiri yin ishara da ya mai tankiri aka ce abin na lailan wato aka yi dole shi na kira domin a nuna ila kalili muddati don a nuna wannan isra'i mudda ta ba ta da tsawon dare gudana aka yi shi mina majidil harami daga masallacin haram ai makkata daga makka aka yi wannan isra'i wa kana abin na doroha wato gidajen makka tuftawa ila majidi ana bude ta dabara da masallaci wato kohin ta suna fuskantar masallaci kun san ga ka'ida so ake duk wanda bai gina ya dan gida ne yana dibin gabas to kun san ita ka'aba inda ta shahara kowa ita yake dibi na kudu su fuskanto wajenta na arewa su fuskanto wajenta na yamma su fuskanto wajenta haka nan na gabas to eh, lokacin ne ya aka yi gidaje duka sai ana bude su wajen gabas wato kohohinsu wa huwa haula ka'aba wato gehen ka'aba bi kadari al-mudafi al-an yadda wurin nan da ake dawafi yanzu tana nan ita ka'aba gurgudan wanda kun ana eh, hilin nan da ake dawafi dan rahin nan da ake shiga ko da yake yana da girma wa awwalu man wasa farko wanda ya fara bude masallaci ginan nan da kuka gani bisa tudu farko wanda ya fara ta ga masallaci suna ne Umar bin Khattab wa kanu sun kasance na duwar makka suna sayan gidajen makka ana yi ana sayan gidaje da kaluna fi suna shigar da ita a ciki kamar da wanda kun ga a nan cikin gari ana yi wato ga ka'ida masallaci su ake aiki da faɗi yawan masallatai yin gara kun ga ko ina ana ta yi ba shi aka so ba abinda aka so masallaci inda yake a yi ta sayan gidaje ana ƙara mai faɗi saboda haɗin kan musulmi aka so ba rarraba su ake yi so ba yawan masallatai kun ga kowane an ka ɗiban mai nashi wani zai so duk kowa ya mutu in daidai tsaya bisa ga shugabancin nan wanda kun ga 'yan siyasa suna fama da shugabanci suna ta wahala to ko limamai da sauran malamai wanda ya kai ga shugabancin nan in kana son ka gane haka na abin yake matsa kusa ka ce an sa ta yi kana gane saboda haka an son masallatai a rika sayan hili ana karawa a rika sayan gidaje gehen ana karawa to ita makka haka sun ka kasance suna yi wa kanu na duwar makka sun kasance suna sayan gidajen makka da kaluna fihi suna shigar da ita cikin masallaci wai ya baladullahi alharam ita ce garin Allah tsararri la yasbaqu biya dama insanin ba a zubar da jinin mutum cikin makka wato cikin makka ba a kashe mutum ba duwar mutum yayi laifi ba a kashe shi da zalunci sai dai inda haddina sai dai inda haddi na amma dai in ba da haddi ba to ba a kashe mutum gulman bisa ga abin nan bisa ga zalunci wala ya da sai da kuma ita makka inda ta shahara har da tsuntsun ta ba a farauta ta har da naman daji ta ba a farauta ta wala ya kata lakala hukum ba a yanka haki ne har da haki ba a yanka shi ma haki ya shiga cikin addu'a magabata ku yi kokari da daren ku da yinin da tahiyar ku da zaman ku gida ku yi ta kokari ku yi ta addu'a ta alheri ga kasar ku kun ga su wa'ancan diyana na ba bayi ba su kai taiwa garin su addu'a wato garin su na makka da Allah ya anshi addu'a kun ga hadda haki ne ba a zuwa daji ayo hadda haki ba ka ba inda ba kai ka shuka shi ba shi ma addu'a ta shahe shi amma in kai ka shuka shi wannan babu laifi kana iya gona ta haki ka ka rika yankewa kamar wanda suke noma yanzu sai mutum ya yi da na gona ya shuka haki in ya girma shi yanki sai abin na mutane su rika zuwa ana sai mota mota to wannan kai ka shifka abinka wannan kana yi amma dai ka ɗauki lauje ɗai ka je daji ka yanko shi ka tauna wanda ya hito ba kai ka shifka shi ba ba a yi hakkin shi ma ya samu darɗish ba ka da wannan izini sai dai ka naɗa tabar makka ka gurgusa can gaba shi ma sarki ne ba kai ɗaya a sarkin gida ba ko shi sarkin gida na to kun ga wannan duka saboda addu'ar magabata makka ta samu wannan muna roƙonka Allah ka tausaya mu raunin mu kuma Allah ka sanya garuruwan musu zamo da cikakken aminci kamar wada ka amintar da makka wa kana abin na wa kana la musra wato tahiyar da an kai da jismin nabi da jikin annabi an kai ta sallallahu alaihi wasallam fil yaqada kuma halke ke ba kwana yake ba wa illa inda a ce cikin mawarki na yayi ta lama kana mawdu'u ijabi al mushrikin da bai zamba gidan mamakin mushrikai ba dan maliki wala yankiru wala yankiru ahadu an yaqa misal zalika bi ru'ya babu wani wanda ka shakka ya ce yana musu isra'i iri ne mutum mai yanta suka jayayya dama inda jayayya su take cewar da an kai da jiki ne yadda kuma gaskiya na da jiki ne yadda Allah ya tahi da shi har Allah ya tara mai annabawa har Allah ya ce mai wasu alman arsalna min qablika min rusulina wasu alman قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله سبحانه وتعالى يتهيد بايا الله يتهيد شيء كما ودروا يوسف أنبتا Allah ya haɗa annabi tare da su a sama don ya ba annabawa sallah kuma ya ba su sallah wanda a kusa gare suna ne annabi ibrahim shi a kusa da ya gama sallah ya ce allah ya ce in tambaye ku wasu saboda haka kun ga da jiki ne ya yi ba da mamarki ba to tsarki ya tabbata ga allah da ya tahi dare da bawa ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ila masjidil aqsa zuwa ga masallaci mai nisa baitul maqdis ya yi wannan tahiya da shi a wannan wuri mai nisa an ce mai al'akasa libodi mai makka saboda yana da nisa da makka wa wani man bana fa adamu har ko wanda ya fara gina wannan ɗaki na ka'aba suna ne adamu alaihi salatu wassalam ba da an bana al-ka'aba bayan adamu ya gina ka'aba bi na sana da shekara arba'in kamar wanda sai mutum ya rawaita hadisi a cikin duniya bayan abin nan an halicci duniya gina ta farko da an ka fara ginawa sunanta ka'aba bayan ta shekara arba'in da ginawa an ka gina baitul maqdis kun ga akwai shekara arba'in tsakanin ka'aba da baitul maqdis alladhi barakana hawlahu wannan muka yi albarka gehe ne shi wannan masallacin baitul maqdis akwai albarka gehe ne bismai da diyan itace wal anhani da koramu kusan ruwa wato inda ruwa suke zaka iske arziki daban-daban yanzu nan birnin kabe idan ka je gulbin da ka ba gehe gehe sai ka ga manoma nome nome iri iri ga yana suna ta yi inda babu ruwa ba su iya waɗannan abubuwa duk inda babu ruwa bai yi a shi inda ruwa suke akwai albarka nan shi yasa kuke ganin a wuraren da teku take kuna ganin ɗaya itacen da ba mu da sunan don ba mu da teku saboda tekun sayan tekun na ke kawo shi da hannuwanta da ke bugawa ko ina ana ta shirke-shirke daban-daban to inda duk eh, abin nan ruwa suke to akwai albarka wurin nan ta ɗiyan itace amma wal anhari ta da ƙoramu ita ce aka ni akwai akwai wani babu korama babu ruwa amma akwai albarka ta addini don kun zama ka babu ruwa amma albarka ta addini tana nan kowa da nan yake koyi saboda haka albarka da aka nan ta biya itace ita aka gehen ruwa wa mazidus sawabi bis salati fihi kuma can wajen dakin ka'aba wato wajen baitul maqdis akwai ƙarin lada a ciki duk wanda ya yi sallah a masallacin baitul maqdisi to inda duk kai sallah a duniya ko wani wuri na kai sallah a duniya in ba masallacin ka'aba na ba ba na annabi bane to masallacin baitul maqdisi in kai sallah a zuhur ko ina kai ta in mutum ya yi sallah a zuhur guda masallacin baitul maqdis sai ka yi sallah a zuhur 500 kamin ka cin mai biyar. shi ko masallaci annabi duk inda ka yi sallah duniya kowane masallaci na in ba na ka'aba na ba in ka yi sallah azhar masallaci annabi azhar guda ko ina ka yi sallah in dai ba na ka'aba na ba sai ka yi sallah guda dubu kamin ka cimma wanda ya sallah azhar guda a masallaci annabi shi ko masallacin ka'aba duk inda ka yi sallah a duniyan nan in dai ba na ka'aba na ba in mutum ya yi sallah a zuhur masallacin ka'aba a zuhur guda sai ka yi sallah guda dubu ɗari kamin ka yi a zuhur dubu ɗari sai ka yi sallah a zuhur dubu ɗari sannan ka cimma wanda ya yi sallah a zuhur guda masallacin ka'aba ai dan shi ne shi ɗan ya shigo sai yana zuwa yana ce musu kai maka ko ina harami ta ko sallah ko ina eh saboda takaici ya isa yi sai mutum ya kwanci ne gida eh, ce ai ko ina don haramina. na ai ba ce ma an kai ba haram yana ba sallah aka magana falalar ibada an ce inda annabi ya ce take nan na take ba inda ka ce ba ba ce ya an kai ko ina haram ba masallacin ba aka magana ladar da aka ba su a ciki sai shedan ya bura mutum sai shi kwanci ne ya tai har ya dawo kai da annan birnin ka bai hika ba kun ga ba a yi komi don bai ta inda hika yinka ba eh sai ya ta inda hika yinka sannan hika yinka kina ma kai da annan birnin kabi ka yi shi don kai kila kana dan kulawa to Allah ya kyauta ko ku Allah ya kai maka kashe wasa akwai darajoji a wajajen nan masallaci annabi da masallacin ka'aba kuma na karanta wata ruwaya ta ce duk ƙarin da an ka a cikin masallatan ya shiga cikin wannan darajar to Allah ya tai da annabi ne a wurin ya min ayatina dan ya gwada mai ya min ayatina dan mu gwada mai daga ayoyinmu ajaiba qudratina wato abubuwan mamaki da sha'awa na ayoyinmu innahu shi Allah huwa samiu shine mai ji kuma albasiru wanda an masani ai al'alim bi aqwalin nabi Allah shine masani da maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam wa afalihi da ayyuka fa an'ama alaihi bil isra sai Allah ya ta yi eh, son ka musulunta ne eh? you embrace Islam ta abinda ake cewa musulunci wato mutum shi yarda Allah guda ne ake bautawa kuma babu abin tarayya ba a hada shi da kowa shi kadai ake bautawa Islam is to testify that no one to be worshipped except Allah alone sannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ne shi ke zuwa da doka daga Allah and to also testify that Muhammad is his messenger. Allah sent Ka da wannan? Do you agree with this? Do you agree? ka You are now a full-fledged Muslim. Allah su la ilaha فيتجن محمد رسول الله محمد محمد رسول رسول الله to yanzu ka zan musulmi za ka je ka samu ruwa ka yi wanka sai ka yi sallah azhar da al'asar da wani you will be shown how to perform it now and you are going to pray zuhur and asr prayer you will be also guided on how to perform it akwai sunan da kake so ka canza ko sunan da kake da shi ya ishe ka do you want any change of name what what name do you for uh, your former name do you want any change of name do you want to change your name what name do you like then سر ویسو وی وانٹ ٹو بیمر سونا کہ ابراہیم ونیال کیا کرانی سونا کہ ابراہیم نندوبا ایچ ایچ ارچنال subhanahu wa ta'ala ya yi wannan tahiya da annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam liyuriyahu min ayati dan ne liyuriyahu min na don mu goda mai daga ayoyin innahu shi Allah huwa samiul basir shi mai ji ne kuma wanda an masani al'alim da aqwalin nabi Allah shi masani ne da maganganun annabi wa af'alihi da kuma ayyuka fa an'ama alaihi bil isra'i da haka Allah ya yi ni'ima ga annabi da isra'i al-mushamilu ala ijtima'i wanda shi isra'il ne ya kunshi haɗuwar annabi bil anbiya da annabawa kamar dai wanda ya gabata ya haɗu da annabawa kuma ya gaisa da su kuma an yi ikamar sallah baba ne ibrahim ya ce ka ba mu sallah annabi ya shiga da bayan ba da sallah bayan ya gama sallah ya ce allah ya ce in tambaye shin a wani da allah ya taɓa sanyawa min dunin rahmani adatan ubaduna sun kace mai babu dukkan sun kashe da cewa babu wanga wannan ni'ima ce wa urudi ila sama da hawan da annabi ya zuwa sama wa ru'yati ajaibul malakuti da ganin abubuwan sha'awa na mamaki na halitta Allah da yake wa munajatihi lahu ta'ala da gana wanda yayi da Allah suka gana da Allah har Allah ya bashi na kamsu salawat wa innahu sallallahu alaihi wasallam kan shi maza Allah ya ce wa titu bil baraki an zo mina da wata dabba da ake ce ake ce ma baraka wa huwa dabatun abyad wata dabba ce fara ita buraka dabba ce fara fawqal himari wato ta dan jaki girma bagali amma bata ga girma Allah da ba shi dai wani jaki na na musamman amma ya dan dara wanda jaki girma bai kai girma wancan jaki na alfadari ba lokacin da aka kawo shi annabi zai hau ya dan so mazabura haka yana son ya dan yi wani ya nuna kiyawa sai jibril ya ce mai muhammadu kake aikata wannan da shi sai ya ji kunya duk jiki ne ya sharbe da zuwa shi dabbar sai duk ya sharbe da zuwa kuma wani hadithi ya tabbatar to daga nan sai annabi ya hau wannan dabbar ita ita wannan dabbar doguwar tahiya gare ta saurin tahiya gare ta ya daba hafirahu inda mun ta darbi in ya daga ido ne haka ya duba duk ya ka inda gani ne ya kai in ya dauki kafa sai sai ce haka aje Mun ga dabba ce mai tahiya wani iko Allah ne kawai annabi ce da aka kawo ta fara kintu sai na hau wannan dabba fasarabi ya ci gaba da ta yi tahiya hata a hatta ataitu maqdisa hannun zo baitul maqdis warabattu dabata sai na daure wannan dabba ta bil halaqatin lati ga wani abin na sarka allati tarbaduhu na daurewa ni ma da na zo na daure na jaki nan sun ma da kalfu sannan na shiga masallaci fa sallaitu fihi raka'atayn ni sallar raka'a wasa annabi ya ce waje ila qurrati aini fi salati an sai na ko ido na cikin sallah don haka duk inda yake bai samun natsuwa bai samun kwanciyar hankali sai ya yi a biyu saboda haka ya ce da zuwa na shiga ni a biyu to bayan na yi a biyu sun makarashu sannan na hido wa ja'ani jibril sai jibril ya gomin bi ina'in min khamri da ƙwarya guda biyu ƙwarya guda ta ruwan giya wa ina'in min labani da ƙwarya guda ta madara to kun san su malamai Allah yana jarraba su malaman al'umma sai a kawo musu abu ko da ya halatta su yi amfani da shi sai a diba a gani yan duniya na za su zaɓi mai daɗi ko za su zaɓi wanda ba mai daɗi ba jarrabawa na a gani shi malamin ɗan duniya na ko ko malamin mai kwatantawa na sai a kawo mai irin abinda mani in takaci da wanda saɓanin mani in takaci sai a aji mai a ga wani zai ci ana jarraba ku da wannan kana ga yadda ko wajajen wani guda biyu fakatattun labana ya ce sai na zaɓi madara da ita madara kun ga da kuturu da makahu kowa na iya samunta saboda akwai ce suke kiyo su a can akwai ce haƙi ɗaya kaka yi wata da sai sai a tace nuna kowa ya sha kun yana da sauki ko mu abin da ya sa a ganin muna ganin yadda ta mu mun ka aji mun ka koma sai ta turawa su ko su duk suna iya yanke farashi sai kun karkata kowa na su sai su rika kada ka kara haka dan kada abin nan da sun ka yanke musu su mai sai har su ci riba haka suke yi amma akwai ka tana gidanka babu wani mai mata haki ɗaya an kuma daji ka zuwa ka yi ko ka aiki ɗayan ka sayo a ba ta haki ta ci da saya a tatsa kowa ya sha haka ake yi to don haka sai annabi ya zaɓi wannan abin da kowa na iya samu kala jibril sai jibril ya ce a asabtal fidira kai daidai da sunna haka dai ya kamata ga malami ya ka gabatar mai kayan da kayan dadi da kayan zalla sai ya zaɓi kayan zalla ya aji kayan dadi kala yace to bayan an kare da wannan summa urija bi ila sama'id dunya sannan aka hawo da ni zuwa saman duniya fassar ta jibril sama duniya ita ce wadda muke gani da idon to aka taka da ni zuwa can ga manan mai isa da ni na mala'ika jibril sai jibril ya nemi a buɗe to sama tana da tsaro babu wani wuri mai tsaro kamar sama ko ina mala'iku wanda suke da ita da haka magana ce wani wani kahinin Allah ya hau ya shiga cikin san wannan ƙarya na واتها yana ƙara bayyana irin tsaron da makka take da shi abin nan sama take da shi waje an sama'a muka sanya sama sakafan mahabuza ruhi wanda ake hako hake ake da shi ko yaushe hake ake da shi ko da yake su sun kasance suna kawo da kai ga ayoyinmu amma dai sama tana da tsaro to ga jibrilu na ya isa sarkin mala'iku mala'iku a cikin sama suke jibrilu gida ne sama yake jibrilu bai da gida ƙasa bai zuwa ƙasa ya aiko shi mala'iku sun san shi amma saboda tsaro shi mai gadin nan in yana can ciki bai ganin wanda a ƙasa eh, in yana can ciki ya kulle bai ganin wanda a ƙasa wanda da shigowa saboda haka shi ko irin ya kusuwan nan da aka yi wadda abin <laughs> mai gadi ka kadibu ya bude babu ta ga sama saboda haka jibril sai ya sallama ya nemi a buɗe to kila sai aka ce mana anta kai mai nema a buɗe mawa a kai ni sunanka wane na kai kala jibril ya ce ni na jibril to sun ji sarkin suna dan shi a sarkin mala'iku sun ji sarki na za a buɗe kawai a'a ba za a buɗe ba kila sai aka ce wa mamma aka wa a tare da kai tare da wa kake don kuma inda adda tsaro kai da adda yancin ka shiga ba ka da izinin ka shigo da wani sai wanda an ka tabbata sai an yarda da shi sannan ka shigo da shi kai an yarda da kai to bakon ka wani wai yarda da shi ba da bayani ga ya an yarda sannan ya shigo aka ce to tare da wa kake kala muhammad yace tare da muhammad ne kila mai gadi yace har yanzu dai ku tsaya ku kara asa tambayoyi wa gadi ku isa ilai a aika zuwa gare shi gare shi wa qad ursila ilai ya ce eh kana sai jibi da ce eh qad ursila ilai a aika a ce an kai ya tawo sai suka ce to dan sun san jibi da bai karya tun da ya ce cewa an kai bakon ga hitawo to gaskiya ne ko ko ce halala annabi ya ce duk muna tsaye muna kallon iko Allah sannan aka mu muna bayan sarkin tahiya ya karbo ran da tambayi sannan aka mu muna shi annabi ba shi aka tambaya ba don ba shi ya adda tahiyar ba shi kiro shi an kai ko da aka bude mana muka shigo fa idza ana bi adam girshi sai ga annabi adam na faɗa shi marhaba bi yayin maraba wa da ali da tawalli yayin addu'a da alheri haka dai uwayen kware suke addu'a alheri suka wadiyansu fa da ali da khairin yayin addu'a da alheri ku rika wadiyanku addu'a ta alheri ku koyi da annabawa Allah annabi adam kun ga yana wada ne addu'a ta alheri kuma kun san kowa ya san annabi Muhammad alheri kan kowane in yana da amma duk da haka ne yana buƙatar kare addu'a duk da haka ne yana buƙatar kare addu'a saboda haka ko kana da kyau ƙara da wanka ko kana da kyau ƙara da wanka Allah ya gafarta mu to daga nan sai jibrilu ya baya an buɗe musu sun shigo sun ma orijabi sannan a arajabi ya hau da ni ila sama'i taniya zuwa sama ta biyu ga jibrilu ya isa sama ta biyu fassarta jibrilu jibrilu ya nemi abu wakila can ma sai ya ansa tambayoyi don su ma aiki an ka ba su kuma suna nan gana su kawo sai bayan ya nemi a buɗe wakila sai aka ce mana anta kai mai neman a buɗe ni sunanka kala jibiri ne ce ni na jibiri kila wa mamma aka an ka ce to mun ji sunanka wanda a tare da kai ni suna ne kala muhammad ya ce muhammad kila wa karbu isa ilayhi aka ce to hala ai komai an kai da ka tawo da shi kala eh kadabu isa ilayhi eh hakika a aiko mai kun ga sai dai umarni da kadai bu isa ile? hakika a aiko mai an ce ya wuce? shi sannan daɗa bayan jibiri da ya gama ansa tambayoyi yamma ma ba ku tuna lana sai aka buɗe mu fa idza ana bi ibni al-khala ginshi ina shigowa sai ga ɗiyan 'yan uwa mata ɗiyan ƴan uwa mata yahaya da isa farahaba bi sun kai maraba da ni wada wada awali da khair su ma sun bi sun kai mai addu'a da alheri haka dai yan uwa kuma haka dai yan uwa suke wa dan uwansu addu'a da alheri don su yan uwa ne na ba uwaye ne ba amma su mai addu'a da alheri sun ma araja bina sannan jibril ya sake takawa da mu ila sama'i thalitha zuwa sama ta uku fassarta jibril jibril ya nemi a buɗe can ma aka ce dan dakata ka ansa tambayoyi wakilan mana anta aka ce wane ne kai kala jibril ya ce ni na jibril kun ga ashe babu mamaki babu abin nan ba ba walakanci bane kai wane ne ka ce ni na wani ka faɗi sunanka ba walakanci bane kuma wanda ake neman izini wanda ka neman izini ya shigo ya an tambaye kai ce ni na kai wane ne ce ni na kai ce ni na faɗi sunanka wane na ka ce ni na wani ka faɗi sunanka saboda haka duk aka tambaya wane ne kai sai ya ce ni na jibrilu wakila wannan ma aka anka cewa a tare da kai kala muhammad ashe babu da ana cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce mai muhammad ashe kai babu da gidan ka tawa an ce zai go ka dora wasu wallahi mutanen gana gane su ba su auna ta wai ko wai haka na aka kira na gaya an ke ka gaya wai ba a ce malam wakila sai aka ce to kadu kad ursila ilai haqiqa ai komai kana kad ursila ilai ce in eh, hakika a aiko mai fa futiya na aka bude mana mana shigowa sama ta uku fa idza ana bi isa bi yusuf girshi sai ga mu hadu da annabi yusuf wa idza huwa kad wadi da hasan sai gashi ai an raba kyawo biyu an ba shi rabi guda shi dai ko yi yusuf rabin kyau gare shi muku annabi mu kyawo gare duka shi annabi mu duka an ta da na yusuf da sauran rabin shi ko yusuf rabi an ka ba shi yasa annabi mu eh, abin na in yana magana ma za ka ga haske na fitowa saboda tsananin kyawu in ka kalli huska ta a za ka yi wato rana ta za ta bullowa Allahu akbar mu mai gidanmu ya tsara mai gidan kowa Allah shi ta shi karkashin mai gidanmu wai za huwa kada wani ya shaɗar da Hassan fara sai yi so ya yi maraba da ni wadda Ali da kai shi ma ya mai addu'a da alheri haka dai dan uwa kewa dan uwa ne addu'a kun ga ma ya yi masa addu'a ta alheri sun ma araja bina sannan Jibril ya hau da mu ila sama'in rabi'a zuwa sama ta hudu fassarta Jibril Jibril ya nemi a ne fakila mana anta aka ce mai wane ne kai kana Jibril ya ce ni na wakila wa mamma aka an ka cewa a tare da kai kala muhammad ya ce muhammad a tare da kai wakila aka ce wa karbu isa ilai hakika aika mai kala i kadabu isa ilai hakika aika fa sai aka buɗe wa idza ana bi idris girshi sai gani na da annabi idris farafa ana hu aliya sai gashi madaukaki bagiri wato sama ta hudu marhaban yayi maraba da ni shi ma dai bai tsaya ba ya dauke buta wanda aji ba sai ne na addu'a da alheri haka dai kowane annabi kuna ji da buta ce ga hannu addu'a dai annan amma malam kai ma kai wasa da addu'a kai ma kai ce makanka kuma hakka iyaye zan ka wurin ka addu'a dai za ka yi ka iya kenan ka saba summa araja bina sanan jibril ya hauda mu ila sama'il khamisa zuwa sama ta biyar fasabta ya hauda mu ila sama'is sadisa zuwa sama ta shidda fassarta jibril jibril ya nemi abu ne kila man anta aka ce wane ne kai qala jibril yace ni na jibril fakila wa man ma'aka aka ce wa a tare da kai qala muhammad yace ni ne muhammad kila wa qarbu isa ilai hala haqiqa ai komai qala qarbu isa ilai haqiqa ai ka an ce ya ko wa kuti alana aka bude mana fa idza ana bi musa dirshi ina shigowa sai ga annabi musa ya yi min maraba shi ma da ya jawo buta ta ya gama min da ita ko da ali bi ya yi min addu'a da alheri haka dai kun ji annabawa kowa addu'a kowa addu'a kowa addu'a Allah dai dai in kana son mutum babu abin da zaka mai kamar kai mai addu'a ta alheri babu abin da zaka bashi kamar wannan to bayan abin nan mun kare da abin na wajen annabi Musa sun ma'arajabi a rajabi a rajabina sannan mala'ika jibril ya hau da mu ila sama'i sabi'a zuwa sama ta bakwai wato manya masu girma suna haɗuwa da manya masu girma yanzu ga babba nan dan babba zai isa ya gaida baba ne fasabtaha jibril jibril ne mai abu sama ta bakwai wakila lahu aka ce mai mar'anta ya yi ka ce wai me yasa Allah ka tsaron yasa tsaro haka mai tsanani duk da jibilu ya daɗe gidan da kuma shi a sarkin wurin ba musa ya kaɓaro zaɓaɓɓi a ciki zaɓaɓɓi na sun wahala da mutanen duniya sun wahala sun yi ibada sun yi ibada sai da Allah ya darsu to don haka Allah ya sa musu tsaro na ƙwarai ko haɗa ma hukumomin Najeriya yadda aka samu ko a amince mutum ya taho a buɗe har da bagin da a cikin mota ta yi a buɗe yin tsaro na in sau aka yi a gane amma ga mutum ya biyo haka da aka tsaro ni ka gane wannan rage rage ba a gane komai da shi in dai tsaro na mataki aka ɗauka ko ni dibawa aka yi ko ni dibawa aka yi da izinin Allah tsaro zai tabbata amma sai mutum ya shigo ya shigo ofis ya gaisa da mutane dan bage ne kenan wai an bashi izini ya wuce dan bage ba a sa abin da a ciki ba ba tsaro na ba wannan bincike aka yi komai sai an gane wanda kuma ba a sani ba ba a ko shi sai an san mutum muna dinki yayi a samata samata kuma ta Allah ce kuma amintattun Allah na a ciki amma kuna ji yadda suke shigowa tare da tsari na tsaro sosai to haka na ake so tsaro ya zama saboda haka ku sanar da abin da mahukunta su ɗauki irin wannan mataki na tsaro don abin nan tsaro in ya tsaro sosai sai ku ga wato komai ya zama da kyau to bayan abin da na jibril da ya iso da musa mata bakwai yanne na abuli wakila mana man anta aka ce mai wane ne kai kala jibril ya ce jibril wakila man ma aka anta ce wa a tare da kai kala muhammad kila karbu isa ilai hakika aika mai kala i karbu isa ilai ko ku ce na aka bude muna fa ida ana bi ibrahim muna shigowa girshi sai ga mun hadu da annabi ibrahim babba dan babba Allah shi hada mu aljanna guda da kai annabi Ibrahim a da mai gida Muhammad sallallahu alaihi wa Ibrahim gashi nan cikin sama ta bakwai musanidan ya jingina bayne ila baitul ma'mur ya jingina bayne zuwa ga dakin nan na Allah da aka ce baitul ma'mur sama ta bakwai yake wannan daki mai daraja ne annabi ya dibi dakin ya ce fa idza huwa ya dakhuluhu kullu yawmin sab'una alf malakin shi ɗakin saboda girman ɗakin ko kuma girman hikimar Allah game da shi ko kuma girman mutumin da azzauna wurin nan ya jingina bai ne gare kullum mala'ika dubu saba'in ka shigowa su yan share share su yan gyare gyare su gida mala'ika dubu saba'in kai bai hidima babba a wurin gidan manya annabi ibrahim azzauna wurin A'a wasu dai ga suna yi zai faɗa in sun ka shiga sun saba dubu saba'in din nan kullum mala'ika dubu saba'in kai mai hidima amma ba kai bisa tashi amma imani wajibi tun da mai gida ne ke ba da labari kuma layin ta nan hawa to baya an ƙari gaisuwa da ibrahim sun mazahaba bi ila sidratin muntaha jibrilu ya wuce da ni zuwa magare tukewa kun ji hadda baba ibrahim gashi nan abin na na baitul sama ta bakwai shi bai samu isa can to da yawa da ka girma ya wuce baba ne da daraja to wannan babban da ya yi bankwana da baba ne gashi nan zai wuce shi kara isa gaba baba kan bai samu zuwa can sai ni isa zuwa magare tukewa fa iza kuma sai ga kunnuwanta ka azanil fila kama kunnuwan yiwa wa iza samarha sai ga abin na ɗiyanta karkilali kamar jarkoki manya-manya ta amma ɗiyanta kamar jarka ɗa guda falan ma ga gashiya ma amin amrillahi ma ga gashiya lokacin da abin da ya lullube ta na al'amarin Allah ya lullube ta kun san in za a babban bako gagari aka yi kawa a kawata hanyoyi a kawata itace to wannan ice na sai Allah ya ce a yi mata henti irin hentin Allah ba ba irin namu henti ba saboda haka annabi bai ce lokacin da abin da ya lullube ta ya lullube ta wato kayan kawa iri daban-daban wa'anda suka lullube ta to daga nan nan nama ya goge ne ya gana kuta eh ta gayyara ko to ta gayyara sai ta garwaya malan nan da nan ta canza daga yadda sifata take mala aifa ma adun min khalqillahi ta'ala yastadi wa an yasifaha babu wani guda cikin halittun Allah da ke iya samun iko ya sifanta ta min husni saboda kyawun ta yi kyau ta yi kyau ta yi kyau hata gaji haka dai aka kawa ta gari in babban bako ya iso kala maza Allah ya ce daga nan wurin fa auha Allahu ilayya sai Allah ya min wahayin ma auha abin da ya min wahayi bayan ya yi min wahayi abin da ya min wahayi wa abin na me ya samu ku can eh wa farada alayya fi kulli yawmin wa laylatin 50 50 salatan sai Allah ya farlanta mini salloli 50 a cikin kowane dare da yini to malami kam ban ce ballami ba malami to yana tausa al'umma take sallah hamsin yanzu ya ka kawo mana sallah hamsin yaushe mun kai sallah hamsin kuma mun ka nemi abin da mun ka ci kuma mun ka huta kuma su zanna dole ba wai abin na na nafila na ba dole na ba za su yi ba Allah ya ce sallah hamsin ne baka azzuhur guda guda guda guda har guda goma in ka to azzuhur raka hudu zai kai raka hudu sau goma la'asar in ka zo da la'asar sai kai raka hudu sau goma da magariba in ka zo sai ka uku uku sau goma da isha in ka zo sai ka yi hudu hudu sau goma da asubahin in ka zo sai ka yi biyar biyar sau goma ah, abin nan biyu sau goma to ina muka yi raka a abin nan rakoyi hamsin haka na koyo shi yana da wuri saboda haka lokacin da aka ba annabi wannan annabi ya ce fa zartu sai ni sauko shi annabi yaro na kuma bai san matsalolin jama'a ba komi iliminka dole ne in kana so ka cimma nasara sai ka nemi shawarar dattijawa komi iliminka dole ne sai ka nemi shawarar dattijawa in ko kace ai kai yaro ne matashi dattijawa to ni aka ce sai na shawarar su karshe alewa ƙasa ka ji abin wana kana gane baka da wayo amma lokacin da ka gane baka da wayo ka hada to don haka da aka ba annabi salloli biyar shi ka yaro na yace sai na asu abina yana ta murna wanda zanta sai ni sauko Hata in ta haitu ila musa hannu iso inda musa kala sai musa ya ce tsaya ma farar da rabbuka ni allah ubangijinka ya farlanta ala ka ga al'ummarka kuntu hamsina salatin nace sallah hamsin ya farlanta mana bi kulli yawmin wa laila cikin kowane dare da yi. kala musa ya ce to dakata Baka zuwa da sallah hamsin baka zuwa da irje kuma ila rabbika zuwa ga Allah ubangijinka ni zan yi ina koma yace ce fasalahu ta khafifa roƙa shi sauki ya sauƙaƙa ma sallah hamsin sun yawa fa inna ummataka la tadibu zalika lalle da ummaka ba ta yi sallah hamsin muna jinjinawa muna girmamawa muna salati ga annabi Musa Musa ya ce wa inni qad balautu bani isra'ila ni na jarraba bani isra'ila wa khabartuhum na jarraba su amma sun ka kasa yi masallah hamsin don haka mutanen ka ba su yi musu kala annabi yace sai an shi magana da tijon ka faraja'atu ila rabbi sai na dawo wajen Allah wa qultu nace ay rabbi khaffif an ummati nace ya Allah sauƙaƙa ma al'umma ta sallah hamsin kan sun yawa kun ga annabi ya shi shawarar dattijawa wa qata anni khamsan sai ya rage min sallah biyar faraja'atu ila musa ni dawo wajen musa ni da 45 kala ma alta yace mi kai wa kuntu kada kafa an ne kamsan ni ce ya ɗebe min biyar kala musa ya ce inna ummataka la tadiqu zalika arba'in da biyar ummaka ba ta yi mata farji ila rabbika kuma wajen Allah ubangijinka fas'alhu takhfifa li ummatika ka roƙai ya sauƙaƙa ma al'ummarka kala annabin mu da ya ce haka dai tsakani na da annabi Musa in taho mai san in taho mai san kuma duk annabi Musa ya ce ma annabi mu kuma yana kuma bi ya ce mai koma sai ya koma haka dai annabi mu ya zanna tsakani ne da dattijawa yana ansa shawar su har Allah ya taimake shi falam azal arji'u ban gushe ba ina tahiya ina dawowa bai na rabbi wa bai na musa tsakanin allah ubangiji na da annabi musa in na wajen musa ya mai sai in dawo wajen allah haka dai wa ya hudu an ne kamsan kamsan allah yana ɗebe mini sallah biyar biyar yake ɗebe ni hatta kala allah ya ce ya muhammad ya kamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila ya muhammadu wa'annan salloli hamsu salawatu salloli na guda biyar a cikin kowane dare da yini ba da ya a cikin dare ba tsakanin dare da yini azhur da la'asar cikin ne. da kulli salati ashar ko wace sallah an ba ta lada goma lada da hamsin ba za a rage maka kuma hamma bi hasanatin duk wanda ya niyya shi aiki na kwarai falam ya amala bai aikata ba yi niyya yau da izinin Allah zai fara sadaka da ya tashi zai samu abin da wasu mutane da ya ba sadaka bisa hanya ko makwata ne falam ya amana sai bai samu aikatawa ya yi niyya ko da ya yi sai yammanci ko kuma ya diba babu kuɗin da zai sai abin da zai sadaka kun ga ya yi niyya to wa man hamma bi hasanatin kenan to kataba kuti abin nan kuti ballan hasanatin da a rubuta mai lada guda cikakka saboda niyya ta bai na amila in ko ya aikata aikin da ya niyya yi mai kyau kuti ballahu asharan za a rubuta mai lada goma wa man hamma bi sayyi'atin wanda ya niyyar yin aiki mara kyau ya yi niyyar yau sai ya ci mutuncin wani can sai ya mace. ko kuma dai Allah bai bashi iko ba balami amala bai aikata ba to lan tukuta ba a rubuta zunubin nan da ya niyya fa ina amila in ko ya aikata zanubin? kutiba lahu sayyi'atu wahida za a rubuta mai zunubi guda in ya yi mutuncin za a rubuta mai zunubi guda to Allah abin da ya faɗa ma annabi muke na annabi ya ce fa nazartu sai na sauko hatta in ta haitu ila Musa har na isa wajen annabi Musa fa aka bar tu sai na faɗa mai kaji abin da aka fallanta min sallah biyar to Musa bai sa Allah ya ce ya Muhammad salloli biyar daga nan tsaya bai san an ce ya kana ba sai ya koma ce ya faƙala irji ila rabbika ya ce mai koma waje Allah ka dai har yanzu ba su ta hafifa ka roƙai ya sauƙaƙa ma da ummatika fa inna ummataka la tudiku zalika lalle al'ummaka ba ta yi masalloli biyar fa qul sai ni ce kadara ja'atu ila rabbi haqiqa na yi ta koma wajen Allah ubangiji ina ta roƙo ne yana bani hatta isa hayatu min hanna da kunya ta saboda haka ina jin kunya in koma ya Musa yanzu ina jin kunya kun ga da babawa ba ya roƙi ka ka bashi ya roƙi ka ka bashi gobe yana jin kunyar roƙa saboda haka da ku nake yan siyasa ku ji tsoron Allah kazan nan siyasa zai zo ya roƙe ka kuma gobe ya dawo kuma idan nan wuki wuki babu alama kunya to ku ji tsoron Allah da ba bawa ba in ya roƙa an ka bashi ya kuma roƙa an ka bashi kunya ya kaji don haka na gidan mai ce na ji kunya na yi ta roƙo ana bani don haka yanzu kan na ji kunya rawahu shaytani واللفظ لمسلم وروى الحاكم حاكم يا رويته في المستدرك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله ياتي رأيت ربي عز وجل ناغا الله أبنجي أي ليلة المعراج درم معراج kun ga wannan hadisin da ya ce ya ga Allah ne in ji ibn Abbas inda hadisin ya inganta da ya zama hujja annabi ya ga Allah to amma da yake bi inganta ba shi yasa annabi bai zama hujja ba annabi ya ga Allah shi abin nan mai ashafa da ya hada waɗannan hadisai ya kawo su ibn abbas ya ce na hannu mu jama'a ahlul bait muke saboda ka cewa muka yi manzo Allah ya ga Allah mai ashafa da ya gama hada waɗannan manganu ya kawo isnadin su babu wanda ya inganta ya ce to ba mu ce ba a ganin Allah amma in akwai hadisin da ya inganta mu ma za mu take kai amma yanzu babu yace amma in an ka samu shi muna nan muna jira in ya zo ingantacce to mun yadda Allah annabi da gani Allah kun gane saboda haka in dai hadisi ya inganta ana ganin Allah to ana gani in ko bai inganta ba to a tsaya nan ba a gani saboda haka bai ga Allah ba magare tukewa ya gani la qadara abin ayatu rabbihil kubira ya ga aya babba cikin ayoyin Allah ubangiji wa bil ayati ga wannan aya da muka ambata ita dai wannan aya ta farko akwai muqaranatul masjidil haram aunawa kwatantawa tsakanin masallacin haramin makka wal masjidil aqsa da masallacin qudus akwai aunawa walaysa bi harami masallacin qudus ba hurumi na ba masallacin makka ko hurumi saboda haka masallacin ka'aba ya masallacin baitul maqdis wasu da rada ba da zalika bayan wannan ya shigo abin na wasu da rada ba da dikirar isra'i bayan ambaton isra'i sai ya shigo bi kissati ya da'i Musa alkitab da kissa baiwa Musa littafi bi jami'i saboda abin da ya hada su anna Musa u'udiyat tawrat shi Musa an bashi a taura masiri ila duri shi kan tahiya yi zuwa wajen wani duci da aka ce ma dutsen duri sina. sai an kafa kashi a taura da can wahiya bi manzilati mi'raji wannan tahiyar da yayi da kafa hunai har ya kai dutsen duri sina'a wani babban dutse ne a ƙasar misira to wannan tahiya da musa ya isa wannan dutsen to daidai take a wajen musa da mi'rajin da annabi ya yi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau sama shi annabi bisa ya hau musa ko ƙasa ya taka da ƙawa hudai har ya isa wajen dutsen dole sina kun ga tahiyar annabi ta ɗara girma li'annahu na sammata takalimi don can wurin sammata can wurin aka ba musa a takalimin magana da allah wa sharufa kuma nan na Musa ya samu ɗaukaka bi ismil kalim da sunan abokin magana Allah ana ce mai Musa kalimullah daga nan Hausa sun ka samu Musa kallamu wai suna nuni duk Musa kallamu na wato kalimullah ya yi magana da Allah to ba dai haka nan ba amma dai su abinda suka nihi kenan su Hausa amma dai ba duk Musa kallamu ba akalimullah ba kallamu na ba kalimullah ba eh, bai magana da Allah ba amma wancan Musa na asali yayi magana da Allah ba waja'alnahu hudan li bani isra'il waja'alnahu hudan li bani وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله يتي وآتينا موسى الكتاب من بيو موسى لتاهينا التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل من سيئ لتاهينا إذا مشريع ببني إسرائيل Shi ne Allah ta taka takhadhu muka ce ya ku bani Isra'ila Allah ta taka takhadhu min duni wakila kada ku rike wani wakili wanda ba ni ba to fa fawwaduna ilaiha amrakum wanda za ku jingina al'amarin ku gare shi bi al-fawqaniya Allah ta taka takhadhu iltifata wa ina abin nan fi Allah ta taka takhadhu mufassira wal qawlu abin nan mudmar ai qulna lahum muka ce musu la ta taka tattakhadhu wa kada ku rika wal fi'lu fi abin nan la ta taka tattakhadhu majzum bila amahiya wa bi qira'atin bitahtaniya wato ya'u Allah ya ta wal dole masubun ai fa yi yuqaddaru qabla hala muta'alil li Allah wala abin nan wala nafi'a wato li Allah zuriyatan zuriyatan mana amalla ma'anu zuriya ne waɗanda muka ɗauko tare da annabin musu wato zuriyar na na annabi Musa to zuriyar mutanen nan na da mun ɗauko cikin jirgi tare da annabi nuhu to ɗiyansu na sun ka girma aka kawo sun ka yi wa'annan mutane daga baya Da wa'annan na muka ɗauko cikin jirgi tare da nuhu fi safina ai kanu kama kana kama nuhu sun zamo wato kenan ai kunu kunu ku zamo kama kana nuhu kama wanda nuhu ya zamo fil ubudiyya kun ga nuhu ya zama bawan Allah na kwarai nuhu koyaushe bai aji buta ta ƙasa koyaushe yana nan ibada ɗaya yake ta yi ga Allah subhanahu wata'ala wal iqiyada da jayuwa ga Allah bi shuku da lillahi ta'ala a cikin yawan godiya ga Allah kai ma rike buta ka da kyawu ka dan koyo shi kana yi ma Allah godiya da sadda ka samu abin da bai isarka kai ma Allah godiya da ya baka bai ba wani wani ya baka ba ka dan kullun kana kana ma Allah godiya bi da da'ati kai ta aikata ayyukan da'a innahu shi nuhu kana abdan shakura ya zama bawa mai yawan godiya kasiru shukura lana mutum na mai yawan gode mana hamidan fi jami'i hawali mutum na mai yawan godiya a cikin dukkan halaye ne wa ila huna intaha tafsirin huda daga nan tafsirin huda ya kare min kauli ga maganar Allah da ya ce wa ate na musar kitabu waje Allah hudan li bani isra'il wa huwa fit tawrati kasun lahu ga taura shari'a attaura ta keɓanci bani isra'ila su kaɗai babu kowa wanda ya shiga ciki kun ga attaura kenan ta tsaya ga bani isra'ila amma wafil qur'an bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh algahar tamalan shin sallar tarawih raka'a biyu ne ake yi ko raka'a hudu hudu algahar tamalan in na nawawi abin na akasar a biyu mai yawa malamai suna cewa raka a biyu amma idan ka yi raka a hudu hudu hadithai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi raka a hudu hudu saboda haka mu abin da ya inganta daga annabi cewa muke yi idan ka yi shi baka da laifi inda ya inganta annabi yana yi kuma bayan ya yi ya ce sallu kamar ra'aitu muni usalli saboda haka idan ka yi raka hudu hudu kana ba baka da laifi gwargwadon wani ka dama kana yin su bibi biyu kana iya hada su gaba ɗaya ko raka a nawa za ka yi kai yatu guda ka ce assalamu alaikum ya halitta alga kamalan shin ko a cikin sallar asham akwai wasu surori da aka keɓe waɗanda ake son a karanta su ko ko duk abin da Allah ya sauwa ƙara mutum ya karanta eh gaskiya na akwai surori da yawa inda an ka keɓe cikin Qur'ani waɗanda aka son mutum ya karanta surorin da duka iya an keɓe su karanta eh, kuma jawabin ka yayi a sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a ala ta malan idan kabari ya dade a cikin gida har ya zo bakin hanya ya kai shekara goma sha tara ko kabarin nan mutum ya samu kusan da shiya ya gina wannan wuri kuma kaga zai to idan dai za a gina ne malaman malikiya sun yi hujja da wani hadisi ko da yake malaman hadisi na da magana da shiya amma dai shekara goma sha wani abu ba a tone kabari da shiya shekara goma sha biyu sha biyu ko sha wani abu ba a tone kabari da shi amma in akwai wata lalura ce ta dole wadda ta tilasta haka nan sai a ɗauke shi babin lalura wannan wata lalura ce ta daban in dai lalura ta zo to ita lalura da nata hukunci in wata lalura ce amma in dai ba wata lalura ce ta dole ba don dai ka yi gina nato ba a yi haka Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta la ilaha illa anta Ala ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kara mana imani ya Allah ka kara mana tsoronka ya Allah ka kara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana ikhlasi ya Allah muna roƙonka yadda ka gwada mana azumin nan lahiya Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya ya Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya ya Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya kuma cikin aminci da kwanciya hankali da tsaro cikakke saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana rahama yadda ka gwada mana an samu haɗin kai wajen ɗaukar azumin nan Allah ka gwada mana an samu haɗin kai ƙarshen azumin nan saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana rahama Allah ka haɗa kan muka ka haɗa kan musulmi baki ɗaya muna roƙonka Allah ka haɗa kan mu Allah ka haɗa kan musulmi baki ɗaya ya Allah ka haɗa kan mu Allah ka haɗa kan musulmi baki ɗaya saboda girman ka Allah haɗa kan malamanmu da shugabanninmu da ya agaji da mabiyanmu mu gaba ɗaya dukkan ayyukan mu Allah ka tsarkake niyoyinmu Allah ka tsarkake manohohinmu kuma ka taimaka mana kada mai don mu bata mu kowarai kuma kada mai don gyara rayuwa wani mu dai ka taimaka mana mai saboda kai mu bari saboda kai saboda girman ka Allah ta hiyar ga ta mu Allah ka kyauta ce wannan ta tahiya ta mu Allah ka kyauta ce wannan ta tahiya ta mu Allah ka kyauta ce wannan ta tahiya ta mu muna ka Allah yarda ka muke nema Allah ka yarda da mu ya Allah addinin ka shi ya hada mu kada kada ka bari son rai shi wace mu ya Allah kada ka bari son duniya ya wace mu ya Allah kada ka bari son abin duniya ya wace mu ya Allah kada ka bari son yabon duniya ya wace mu son wani mukami na duniya kada ka bari ya wace mu saboda girman ka Allah tausaya muna Allah taimaka muna Allah ka tsarkake niyoyin mu Allah ka tsarkake maganganun mu Allah ka tsarkake ayyukan mu aqidan mu da manoyin mu Allah ka kyautace su saboda girman ka Allah kai mana ke kyakkyawan ƙarshe Allah ka tausaya mana tahiyar ga ta mu ya Allah idan baka yadda da yadda muke tahiyar gaba kawa girman ka Allah raba mu da ita yadda muke tahiyar ga mu dai tsakani da Allah yarda ka muke bida in baka yadda da yadda muke tahiya ba kawa girman ka Allah ka raba mu da tahiyar ka kawa rahamar ka Allah in dai baka amince mu tahiyar ga ta mu ba ka kashe mu bisa gare ta ka raba mu da tahiya wanda duk baka yadda da ita ba kawa rahamar ka Allah mu dai ka tsarkake niyoyin mu maka azama aza ga abin da kaka so kana yarda da shi kuma ka taimaka mana mu aza mutane ga abin da kaka so kana yarda da shi saboda rahamarka Allah ‘yan ka yadda da wannan tahiya ta mu Allah ka tabbatar da ƙahahun Allah ka tabbatar da ƙahahun Allah ka tabbatar da ƙahahun Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kare mu daga sharrin shedan Allah ka kare mu daga bin son rayuwar mu Allah ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittun Allah ka gafarta mana. Allah ka gafarta mana. ya Allah ka raya mu ahlis sunna ya Allah ka kashe mu ahalis sunna ya Allah ka da mu cikin ahalis sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa mu aljanna tare da shi ya Allah ka sanya mu cikin makauta ne saboda girman ka Allah tausaya mana Allah ka ba mu aljanna firdaus a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdaus a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya saboda rahmaka Allah kakka samu wuta ya Allah kakka samu wuta ya Allah kakka samu wuta ya Allah sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda ramarka Allah tausaya mana azumin na Allah sauƙaƙa mana matsalolin azumi lalurorin mu na azumi saboda girman ka Allah ka ba mu abin da za mu yi su kuma cikin sauki da amincewarka saboda ramar ka Allah sauƙaƙa mana matsalolin sallah mai zuwa saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana mara lahiya cikin mu Allah ka warkar da su ya Allah mara lahiya cikin mu Allah ka warkar marka Allah ka tausaya mana saboda ramar ka Allah ka tausaya mana yanda yanda ka ba mu da wa'anda zaka ba mu ka ba ka kama mana tarbiyyarsu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka rika mana su mayan su da kananan su Allah ka shirya mana Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka haɗa mu aljanna firdausil ala tare da su uwayen mu duka Allah ka shirya su ka gafarta musu ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa marigayen su Allah ka kaburbur su Allah ne ta kaburbur su sauƙaƙa musu matsalolin zaman kabari masu rayuwa Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa kuma Allah ka sauƙaƙa musu magagin mutuwa lokacin mutuwarsu Allah ka rika mana su kai musu kyakkyawan ƙarshe Allah ka haɗa mu aljanna firdausi da ala tare da su ya Allah dangin mu da malaman mu da masoyan mu Allah ka shirya su kuma Allah ka gabarta musu ka kare su Allah ka gabarta mana baki ɗaya saboda ramar ka Allah ka tausaya mana dukkan bukatun mu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka shi su alheri ka biya mana duk wani abin da muke tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah muna roƙonka inna da'uka Allah wa na da'uka ar-rahman wa na da'uka al-barur rahim wa na da'uka Allahumma bi asma'ika al-husna kulli ma alimna minha ma lam na'lam ya Allah ka kare mu ka kare kasam ya Allah ka kare mu ka kare kasam ya Allah ka tausaya mana ƙasa gaba mu da wata ƙasa in ba ita ba kakka bari kowa ya rikita ta kada ka bari kowa ya wace ta kada ka bari kowa ya ya hirgita ta saboda girman ka Allah ka kare mu ka kare kasam ya Allah ka kare mu ka kare kasam ya Allah ka kare mu ka kare kasam ka kare kasashen musulmi baki daya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka kara mana haɗin kai da ilimi da arziki da ci gaba masu amfani ya Allah ka shirya mu ka shirya matasan wannan ƙasa ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya matasan wannan ƙasa ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya matasan wannan ƙasa ta namu ya Allah ka shirya su ka ada su ga hanya kama daidaiciya ya Allah ka hore musu ayyukan yi da sana'a ta halaliya wadda za ta samar da su abin da ke isassu saboda girman ka Allah shirya mana matasan mu ka shirya dattijawa ka shirya tsohahi ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka shirya mu baki daya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka tausaya mana kakkabari kowa ya wace mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mawakwantan tarayyar ƙasar ya Allah ka shirya mawakwantan tarayyar ƙasar ya Allah ka shirya mawakwantan tarayyar ƙasar ka wa rahmaka Allah ka shirya su ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah shirya su ga adalci da tsare amana da ba da haƙoƙi ga masu haƙƙi ya Allah da mu da su Allah ka dora mu ga tafarkin ka na gaskiya saboda ramar ka Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana haɗin kai ka kara mana ilimi da arziki da cigaba masu amfani kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu ya Allah ka shirya mu ka shirya matasan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya matasan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya matasan wannan jiha ta mu dukkan su Allah ka hore musu ayyuka na halaliya ka ba su sana'o'i na halaliya wanda za su samar da su abinci wanda ke isassu da sauran lalurorin yau da gobe Allah shirya mu ka shirya matasan mu Allah shirya mu ka shirya dattijawan mu Allah ka shirya tsohon mu Allah ka shirya maza ka shirya mata Allah ka shirya malamai da almajiransu Allah ka shirya malamai da almajiransu Allah ka shirya 'yan kasuwa da masu kuɗi da talakawa Allah ka shirya sarakuna da hakimai da dagattarsu ya Allah ka shirya sauran jama'a ya Allah ka shirya mu baki daya ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka gabarta muna ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah shirya su ga abin da ka kaso kana yarda da shi ya Allah taimaka mana ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani maki ya Allah ka kare mu daga minayicin duk wani minahiki minahikai Allah to na asirin su Allah to na asirin su Allah ka kare mu daga sharorin su Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukan ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukanmu ka kara mana haɗin kai a cikin garuruwan mu da mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba masu amfani saboda ka Allah ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da biranenmu da ƙauyukanmu saboda girman ka, Allah tausaya muna musamman wannan gari da muke cikinsa ya Allah ka ƙara tsaro a cikin wannan gari ya Allah ka ƙara tsaro a cikin wannan gari ya Allah ka ƙara aminci a cikin wannan gari ya Allah ka ƙara ilimi da arziki da ci gaba masu amfani cikin wannan gari ya Allah tausaya muna ya Allah taimaka muna ya Allah ka ansa muna a gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare gidajen bayin ka musulmi inda da suke ya Allah ka tausaya muna ya Allah ka kare mu ka kare masallatai ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu wuraren da muke zama ya Allah ka kare mu a wuraren ayyukanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasuwanninmu ya Allah ka kare mu a cikin mu inda duk muka yi ta ya Allah ka yi muna rahama kuma ka tausaya muna kuma ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ya Allah ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare mu na imaninmu ya Allah ka kare mu ka kare mu na addininmu ya Allah ka kare mu ka kare mu na mutuncinmu ya Allah ka kare mu ka kare mu na lahiyarmu ya Allah ka kare mu ka kare mu na rayukanmu ya Allah ka kare musulunci alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shi shiya wanda ba mu roƙe ka ba kakka hana mana sharorin da muka roƙe ka tsari ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu sharorin da ba mu roƙe ka tsari ba kakka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da kai ya Allah ka gafarta mana da a tsakanin mu da bayin ka ya Allah ka daukan mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna yadda ka hada mu wannan bagire Allah ka hada mu aljanna firdausil a'la mu hado haka cikin aljanna mu gaisa da junan mu Allah ka hada mu wajen ziyarar da Allah ke kira ya aljanna su ziyarce shi Allah ka tausaya muna Allah ka hada mu wannan haduwa kamar da ka hada mu wagga haduwa ya Allah tausaya muna ka ansa muna addu'o'in mu ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد